بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودساك سادوا أولا مسلاة جمعة مي البركة مسلاة جمعة أنا أقا إسلامك سنتر da ke dogire jimeta yola a wannan rana na juma'a wanda ya dace da takwas ga watan juma'a da saniya wata na shida daga jerin watanni na musulunci <clears throat> wannan shekara na hijira hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma shi ne dace da lissafin nasara ashirin da biyu ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a makon da ya gabata mun tsaya a aya ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya yau kuma insha Allah za mu tashi a aya na 222 daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'alunaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim لك يا الأرماء ويسألونك عن المحيط barakallahu fi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'alunak kuma sahabbanka suna tambayanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaika wasallam suna maka tambaya anil mahid dangane da hukuncin jinin haila menene hukuncin jinin haila idan mace tana cikin jinin haila menene hukunci-hukuncin da ke tattare da ita to sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya amsa wannan tambayan sai ya ce ƙul to ka ce musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu huwa adan jinin al'ada ɗin nan da mata ke yi a kowane ƙarshen wata ko kuma a kowane wata wani ƙazanta ne huwa adan wani ƙazanta ne jinin ɗin ƙazanta ne to tun da ƙazanta ne fa'tazilun nisa'a to ku nisanci saduwa da matan ɗin fil mahid a lokacin da suke cikin jinin haila idan matanku suna cikin jinin haila to kada ku sadu da su ku nisanci saduwa da su a halin kasancewansu a cikin jinin haila to ga hukunci na ɗaya kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa haramun ne a lokacin da mace take cikin jinin haila mijinta ya sadu da ita baya halatta ya sadu da ita sai yaushe Allah zai gaya mana yaushe za a sadu da ita Allah ya ce wala hunna kada ku kusance su da nufin saduwa da su hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki har zuwa lokacin da jinin zai dauke idan jinin ya dauke. shine hatta ya tuhurna hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki ma'ana jinin din ya yanke to idan jinin ya yanke ma ba za ku sadu da su ba fa'ida ta tsaharna idan jinin ya yanke to sai su yi wanka shine ta tsaharna ya tuhurna na farko shine yankewan jinin haila ta tsaharna na biyu kuma shine su yi wanka ba za ku sadu da matanku ba a lokacin da suke cikin jinin haila har zuwa lokacin da jinin zai yanke idan jinin ya yanke shi ma ba za ku sadu da su ba har sai matan sun yi wanka su yi wanka da ruwa shine ake masa wankan janaba to idan suka yi wankan janaba to shi ne ya halatta ku sadu da su a lokacin da suka yi wankan janaba bayan ɗaukewan jinin haila sai suka yi wankan yankewan jinin haila to shikenan eh, akwai tuntuɓin harshe eh, na ce wankan janaba ko ba wankan janaba wanda ke son faɗa ba wankan ɗaukewan jinin haila wankan yankewan jinin haila ba za ku sadu da matanku ba a lokacin da suke cikin jinin haila hatta ya tsuhurna har sai jinin ya ɗauke wannan mataki na ɗaya jinin ya yanke jinin ya ɗauke to idan jinin ya ɗauke ma ba za ku sadu da su ba har sai ta yi wanka da ruwa wannan shine zancen da malamai suka rinjayar akwai malaman da suke ganin idan ta yi tsarki ma ma ya yi idan jinin ya ɗauke sai ta yi tsarki kenan ya halatta ku sadu da ita amma wannan zancen ba shi da ƙarfi zancen da ya fi ƙarfi shine ne ba za ku sadu da su ba sai jinin ya ɗauke na ɗaya na biyu kuma sai ta yi wankan ɗaukewan jinin haila ɗin to idan ta yi wankan ɗaukewan jinin haila to anan kan ya halatta ku sadu da su shine sai Allah ya ce fa'tuhunna min haythu amarakumullah bayan ta yi waɗannan abubuwa guda biyu jini na jini ya yanke na ɗaya na biyu sannan ta yi wankan ɗaukewan jinin haila ɗin to idan ta yi wannan abu guda biyu to fa'tuhunna min haythu amarakumullah to sai ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku shine ku zo musu ta farjinsu baya halatta ku sadu da su sai ta wannan wurin kadai ku sadu da su ta dubura baya halatta kamar da ayoyi na gaba za su zo su yi bayani in dai saduwa ne to ta inda Allah ya umurce ku shine tafarjin su kadai banda wani wuri sai shi to shine Allah ya ce idan jinin ya yanke sannan kuma ta yi wanka fa'tuhunna to sai ku zo musu min haithu amarakumullah ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ku sai ku sadu da su ta Allah subhanahu ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku shine ta gaban su inna Allah lallai Allah yuhibbu tawwabina yana son masu yawan tuba da zaran ka yi laifi ka yi maza maza ka tuba ka daina wannan laifin da kake yi wa yuhibbul mutatahhirina sannan Allah subhanahu wata'ala yana son masu tsarki shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala ya umurci matan bayan daukewan jinin haila wanda daukewan jinin haila ba hannunta yake ba yana hannun Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya gada masa jinin ya dauke to amma abu na biyu kuma shine yin wanka shi kuma a hannunta yake to kada ta yi sakaci da zaran jinin ya ɗauke to ta yi maza maza ta je ta yi tsarki shine wanka ta je ta yi wanka ta ci gaba da ibada to wannan sai nuna ashe ya zama wajibi mace ta dinga lura da hailanta wasu suna yin sakaci haila ya yanke ba za ta dinga lura ba wani lokaci ya yanke kwana biyu kwana uku ba ta yi wanka ba ma balle ta yi sallah to wannan baya halatta ta dinga dubawa idan al'adanta kwana bakwai ne to daga kwana biyar shida ta dinga dubawa su sun san yadda suke yi su gane to a ƙarshen ayan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarki da zarar mutum ya yi bawali ko ya yi bayan gida to ya yi tsarki ko kuma janaba ya kama shi ya yi tsarki ko kuma mace jinin haila ya yanke to ta yi tsarki shine ta yi wanka ko kuma jinin haifuwa ya yanke nan ma sai ta yi tsarki shine ta yi wanka hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad ka duba hadisi na dubu ɗaya afwan ka duba hadisi na 132 a cikin musnad na imamu ahmad sannan kuma ka sake duba sahih muslim hadisi na 302 hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu yace anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'atu minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyuti فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى حديث يازو دقى أنس بن مالك رضي الله عنه يتي يهودا واسون كسنتي إذن ماتن سسنا ين هيلا ماتن سسنا جنين هيلا to ba za su ci abinci tare da wannan matan ba ba za su sha wani abun sha tare da wannan matan ba ba za su zauna wuri ɗaya da ita ba ba za su zauna ɗaki ɗaya da ita ba balle ma wurin shimfiɗa wasu ma za su kore ta mata koma gidan babanta waɗanda suke ɗan dama-dama su ne za su zauna gida ɗaya amma ba ɗaki ɗaya ba sai miji ya koma ɗakin shi ita kuma tana ɗakinta ba za su zauna a ɗaki ɗaya ba ma balle a wurin shimfiɗa guda ɗaya balle a ci abinci tare ko a sha wani abun sha tare to shi ne sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi mamakin wannan ɗanyen hukunci sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa shin mu ma a matsayinmu na musulmai haka za mu mu'amalanci matanmu mu guje musu a lokacin da suke cikin jinin al'ada mu kyamace su haka za mu yi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan ya yi bayanin cewa abin da kadai ba za a yi ba shine saduwa shine kadai komai za a yi za a ci abinci za a ci abinci ko abin sha tare da ita za a yi lullubi ko kuma za a kwanta tare da ita a wurin shimfiɗa guda ɗaya mayafi guda ɗaya saduwa ne kadai ba za a yi ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma duka sauran mu'amala za a yi tare da su za a ci abinci da su za a sha abin sha da su komai za a yi kamar yadda hadisi zai zo a gaba to shi kenan da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambayan to Allah ya saukar da wannan ayan ya yi bayanin cewa abu guda ɗaya ne kawai bai halatta a yi ba shine saduwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi kome da matan banda saduwa kadai banda saduwa kana son ka rungume ta rungume ta za ka shafi jikinta duk abin da kake bukata banda saduwa kadai annabi ce isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi kome da su banda dai saduwa abu guda ɗaya kawai aka haramta fa balagha dhalika yahud to wannan labarin ya isa ga yahudawa to sai yahudawa suka ce ma yuridu hadha ar-rajulu an amin min amrina shay'an illa khalafana fihi da yahudawa suka ji labarin annabi ya bada wannan fatawan cewa ya halatta ga namiji lokacin da matarsa take cikin jinin haila ya mu'amalance ta da kowane irin mu'amala banda dai saduwa kadai to sai yahudawa sai suka ce ai wannan mutumin wato manzon Allah yana son ya dinga saba mana a cikin addinin mu kowane al'amari yana son ya saba mana duk wani abu na addinin mu to sai ya saba mana ba zai koyi da mu ba samsam har ma abin da ya shafi harkokin mata shi ma sun da ya saba mana to sai yahudawa suka faɗi wannan magana me yasa wannan mutumin yake saba mana ne me muka yi masa kowane abu sai ya saba mana har abin da ya shafi harkar mata to sai ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da ake ce masa usaid ibn hudayr da kuma Abba ibn bishrin waɗannan sahabbai guda biyu sai suka ce ya manzon Allah tun da dai yahudawa sun faɗi wannan maganan to mu ƙara ba su haushi mu ma sadu da matan ma a lokacin da suke cikin jinin haila ɗin jami'in hunna ya rasulallah tun da sun faɗi wannan domin mu ƙara ba su haushi ya manzon Allah to shin bai halatta ba mu sadu da su ba ya kamata ma mu sadu da su don mu ƙara ba su haushi ana ibn malik mai ruwaito hadisin yace fataghayyar wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an kada wajada alaihima Anas ibn Malik ce da waɗannan sabai guda biyu suka faɗi wannan magana cewa ya manzon Allah domin mu ƙara ba su haushi to ma mu sadu da matan ma a lokacin da suke cikin jinin haila to sai fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama take fuskan annabi ya canza annabi ya haɗa fuska ya ɓata rai sabai suka ce har muka yi tsammanin kila fa manzon Allah ya yi fushi da waɗannan sabai guda biyu da suka faɗi wannan magana muka yi tsammanin annabi ya yi fushi da su da suka gane cewa annabi ya ɓata rai take sai suka bar majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja sai suka kama hanya suka fita suka bar majalisa na annabi sallallahu alaihi to lokacin da suke fitowa to sai ga wani kuma ya kawo kyautan madara ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna fitowa ga wani kuma yana shigowa yana rike da madara a kwano ko a ƙuriya ya kawo kyautansa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to shikenan wannan madaran ku kai wa waɗancan mutane guda biyu ku bi su da wannan madaran ku je ku ba su fa arsala fi atharihi ma fasaqahuma yace abi waɗannan mutane guda biyu a ba su wannan madaran su sha wannan madaran fa'arafa allam jid alaihima waɗannan mutane guda biyu da suke faɗi wannan maganan sai suka gane cewa ai manzon Allah bai fushi da su ba da manzon Allah ya yi fushi da su da bai yi musu kyauta ba da bai yi musu kyauta ba to sai suka gane cewa ai annabi bai yi musu fushi ba annabi bai yi musu fushi ba sahabbai ma sai suka gane cewa annabi bai yi fushi da waɗannan ba to wannan kuma sai ya nuna a lokacin da kake karantarwa zai yi a maka tambayan da zai bata maka rai to sai ka yi haƙuri ka shanye ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba amma babu laifi ka nuna alaman baka ji daɗin abin da aka yi ba kamar yadda annabi ya nuna musu cewa bai ji daɗin wannan abin da suka yi ba domin Allah ya haramta ai Allah Allah ya haramta Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku sadu da matan har sai sun yi tsarki bayan sun yi tsarki ma har sai sun yi wanka sannan za ku sadu da su ta inda Allah ya halatta muku shi ne ta gabansu to kaga sai Allah ya ƙayyada hukuncin din to sai wani kuma ya zo ya ce don mu ba ma wani haushi mu canza hukuncin Allah to sai annabi ya ɓata rai ya nuna cewa canza hukuncin Allah baya halatta baya halatta in Allah ya sa doka to babu wanda ya isa ya canza to shi yasa annabi ya nuna fushinsa dangane da wannan shawara na mutane guda biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to saboda ka ayan sai ta nuna cewa ya halatta a lokacin da matar mutum tana cikin jinin haila to ya halatta ya yi mata dukkanin mu'amala kowane irin mu'amala ya halatta banda saduwa kadai saduwa ne baya halatta amma sauran mu'amala ya halatta ya yi kamar yadda hadisai da yawa sun nuna haka za mu karanta kaɗan daga cikinsu gwargwadon yadda lokaci zai bamu insha Allah to idan ka duba Abu Dawud a cikin Abu Dawud hadisi ingantacce hadisi mai lamba 272 hadisi ne an karbo shi daga ikrima radiyallahu anhu ya ce nana aisha radiyallahu anha ta ce kanan sallallahu alaihi wa sallama idha arada min alha'id shay'an alqa ala farjiha tauba cewa nana aisha take cewa radiyallahu anha annabi sallallahu ya kasance idan ɗaya daga cikin matansa suna yin haila kuma yana son ya yi wasa da ita sai ya ce to na ta ɗaura zani in ta ɗaura zani to shikenan sai annabi ya yi wasa da ita daga abin da ya yi sama ana daga kaga zani ana ɗaurawa ne a saman cibiya ko to shikenan sai annabi ya yi wasa da ita a sauran ɓangarori na jikinta amma banda tsakanin cibiya da kuma gwiwa kamar yadda wannan hadisin da ya zo a cikin abu dawud hadisi na na aisha ya nuna haka akwai wani hadisi na nana aisha din kuma wanda take cewa ihdana tahidu walai Walai salaha ko kuma mutsallaka mu je hadisi wanda za mu same shi a cikin tafsiru tabari wanda asalinsa yana cikin musnad na imamu ahmad hadisi na na aisha cewa wani ya tambaye ta kamin tambayan ya yi mata sallama ya ce assalamu ala nabi wa ala ahlihi amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma iyalan gidansa gaisuwa kenan mutumin ne ya yi shimfiɗa mutumin ya yi shimfiɗa sannan zai yi tambaya to kamin ya yi tambaya bayan ya yi wannan shimfiɗan nana aisha radiyallahu anha ta marabce shi ta ce marhaban marhaban to shikenan bayan ta marabce shi to sai mutumin ya ce inni uridu an as'ala an shay'in wa ana astahi mutumin ya ƙara yin wani shimfiɗa ita ya ke matar manzon Allah ina son in yi wani tambaya amma kuma ina jin kunya tambayan yana mini nauyi tambayan yana mini nauyi nana Aisha radiyallahu anha ta ce ba kome ai ni mahaifiyarka ne eh nana Aisha ta ce inna ma ana ummuk ai ni mahaifiyarka ne to mahaifiyarka kuma ai duk abinda kake son ka tambaye ta zaka ka iya tambayanta kuma haka ne Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wa sallam iyaye ne ga muminai iyaye ne ga muminai to saboda haka sai nana Aisha ta kwantar masa da hankali ya ce mata babu kome ya eh, tace masa babu kome yayi tambayansa wa anta ibni ai kai dana ne saboda haka babu kuma yi tambayanka to sai mutumin din yayi tambaya yace malir rajuli min imra'atihi wa hiya ha'id menene ya halatta mutum yayi da matarsa a lokacin da take cikin jinin haila me ya halatta a lokacin da matar mutum take cikin jinin haila me ya halatta yayi me bai halatta ba faqalat sina na aisha tace lahu kullu shay'in illa farjaha ya halatta kowane bangare na jikinta ya halatta ya halatta ya yi amfani da kowane bangare na jikinta sai gabanta kawai farjinta kawai baya halatta amma kowane bangare na jikinta ya halatta ya yi amfani da shi ya ji daɗi da shi banda bangare guda ɗaya shine gabanta kawai shine abin da baya halatta in ji wane ne in ji matar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan saduwa ne kadai aka haramta saduwa kadai shine abin da aka haramta komai ya halatta banda saduwa a lokacin da take cikin jinin haila to haka ma jinin haifuwa haka ma jinin haifuwa wani hadisin daga nana Aisha kuma har yanzu za ka samu hadisin a cikin sahihul bukhari kitabul haid hadisi na 297 a cikin sahih muslim shi ma kitabul haidi ka samu hadisin a cikin sahih muslim shi kuma hadisi ne 301 hadisi na aisha ne har yanzu take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'muruni fa agsila ra'sahu wa ana haid nana aisha radiyallahu anha tace a lokacin da nake cikin jini na haila jini na haila ina cikin jinin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtana in wanke masa kansa eh annabi zai miƙo mini kanshi ya bani kanshi sai in wanke masa alhali kuma ina cikin jinin haila wannan sai ya ƙara cewa kowane abu ashe ana yi kowane mu'amala ana yi a lokacin da mace take cikin wannan jinin ba za a kyamace ta ba ta ce wa kana yattaki fi hijiri wa ana ha'id fa ya yaqra'u alquran ta ce annabi sallallahu alaihi ya kasance ma zai zo ya kwanta a cinya na a lokacin da nake cikin jinin hailan nan ya kwanta a cinya na sai ya karanta alkur'ani ya karanta alkur'ani wannan sai nuna ashe ƙyamata, mata a lokacin da suke cikin jinin haila ko jinin haifuwa wannan ba ɗabi'a musulunci ba ne ba ɗabi'a musulmai ba ne ɗabi'a ne na yahudawa ɗabi'a ne na yahudawa ba za ka mace ta ba ko kaɗan ko kaɗan kowane mu'amala za ka yi ban da saduwa kaɗai kamar yadda hadisan suke nuna haka ka suna suna nan da yawa zamu zamu ci gaba da karantawa gurgurun abin da lokaci zai ba mu insha Allah zamu samu wani hadisin kuma shi ma yana nan a cikin sahih muslim hadisi na 300 daidai hadisi na na Aisha din dai har yanzu tana cewa kuntu ata'arraqul irqa wa ana ha'id fa utihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fayad'u famahu fil mawdi'i alladhi wada'tu fami fihi وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه قاوني حديث لكن صحيح مسلم حديث الذي يكو نانا عائشة رضي الله عنها take cewa a lokacin da nake cikin jinin al'ada idan muka dafa nama idan na ɗauko wani cinyan haka idan na kama cin wannan cinyan ina ina ci idan ya ishe ni sai in miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya sa bakinsa a daidai inda na sa bakina Ƙaddara wannan shine cinyan ne to shikenan tana ta ci tana ta ci Ƙaddara ta ci zuwa rabi misali to sai ta miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi in ya tashi daidai inda ta sa bakinta nan a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa bakin shi sai ci kaga babu kyama kenan kuma ta ce tana cikin jinin haila ta ce wani lokaci kuma abun sha ne nono ne madara ne wani abun sha ne ta ce ashara ta ce sai in sha in sha in ya ishe ni to sai in miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sa bakinsa daidai inda na sa bakina wa ya fi manzon Allah iya soyayya babu eh to saboda haka girmama mata sai a musulunci za ka samu babu wani addini da ya girmama mata ya ba wa mata haƙƙinsu irin addinin musulunci hakika addinin musulunci ya girmama mace ya ba ta haƙƙinta ya kula da ita kula na hakika wani hadisi wanda ya zuwa cikin abu dawud ka duba abu dawud hadisi na 269 hadisi na na Aisha din da har yanzu take cewa kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabitu fi shi'ari wahid inji na Aisha tace a lokacin da nake cikin jinin haila ina lullu'a da ni da annabi sallallahu alaihi wasallama a mayafi guda daya eh ina cikin jinin haila amma da ni da manzon Allah sai mu lulluba da mayafi guda daya tace wa ana ha'id ƙamis ta ina cikin jinin haila fa in asabahu minni shay'un ghasala makanahu ta ce idan ma jinin ya taɓa tufafinsa ba zai yi tsaki ko ya nuna fushi ba zai kama daidai wurin kawai ya wanke ya tafi sallah abun shi eh. ta ce wa in asabahu shay'un ghasala makanahu wa salla fihi idan ma jinin ya taɓa tufafinsa to sai je kama wurin ya wanke lokacin tafiya masallacin yayi tafi masallacin da ya salla suna kwanciya suna lullubi da mayafi guda daya alhali tana cikin jini na haila in jina na Aisha radiyallahu anha wannan sai ke nuna maka kenan ba za a kyamace su a lokacin da suke cikin jini na al'ada din ba amma duk da haka su ma ana son su dinga kula su dinga amfani da turare misali ni wani lokaci jini din yana da karni yana da wari to idan ta dinga amfani da turare zai gusar da karnin din eh ta dinga wanka akai akai sannan ta dinga amfani da turare zai rage karnin din sannan mazaje kuma har su ji kyamansu kamar yadda ga hadisai da yawa suna nuna haka to da wannan ne malamai sai suka ce a kenan ya halatta inna ma ta lahu fi ma ada ma tahtal iza sai malamai suka ce ashe kawai abin da ke tsakanin cinyoyinta kawai shine gabanta shine kawai baya halatta amma kowane abu ya halatta a lokacin da take cikin jini na al'ada din kamar da hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim a cikin sahih bukhari ka duba hadisi na 300 daidai sahih muslim hadisi na 293 hadisin maimuna bintul harith al-hilaliya radiyallahu anha tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya ha'id nana maimuna bintul harith al-hilaliya radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ɗaya daga cikin matansa suna al'ada sai ya ce to shikenan ta ɗora zani in ta ɗora zani sai annabi sallallahu ya yi wasa da ita ta sama saman jikinta wannan lafazi na al’imamul bukhari kama yadda muka karanta akwai makamancinsa wanda ya zuwa cikin Musnad na imamu Ahmad a cikin musnad nan imamu Ahmad ka duba hadisi na 342 sunan na Abu Dawud hadisi na 212 sunan Tirmidhi hadisi na 133 Ibn maja hadisi na 651 hadisi na 651 an karɓo hadisin daga abdullahi ibn sa'adin al-ansari annahu sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da kanshi ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ga tambayan da ya ce ma ya hillu li min imra'ati wa hi ya ce ya manzon Allah me ya halatta in yi da matata a lokacin da take cikin jini na al'ada sai annabi ya ce ma fauqal izar duk abin da yake saman zaninta ya halatta ka ji dadi da shi banda abin da ke tsakanin cibiya da gwiwowi abin da ya yi sama daga saman saman zani da kuma ƙarƙashin gwiwowi duka wannan ya halatta inji annabi sallallahu alaihi salama ya gaya wannan sahabi wannan sai nuna ɗabi'a na sahabbai duk abin da suke aikatawa sai sun tambayi manzon Allah hukuncin abun tukuna sabanin wasu daga cikin wasu daga cikin kuma sai ya je ya tafka shirmin shi sai ya zo ya tambaya sai ya, ya malam nayi abu kaza mai hukuncin sa a'a ba haka ya kamata ba kamin ka yi ne za ka yi tambaya ba bayan ka yi ba Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu sani idan ba ku sani ba ashe kamin ka aikata ne zaka yi tambaya sai annabi ya ce inna ma shifa'ul 'iyyi as-su'al maganin ban sani ba tambaya saboda haka zaka dinga yin tambaya kamin ka aikata kamin ka aikata wannan shine ga'ida kamin ka aikata zaka yi tambaya ba bayan ka aikata ba wani hadisi wanda ya zo a cikin abu dawud a cikin abu dawud ko kuma bari mu bar hadisan ne mu koma eh, abinda Alimamu ibn kathir ya faɗa Alimamu ibn kathir ya ce fa hadihi al-ahadith wa ma shabaha hujja ya ce kaga waɗannan hadisan da muka karanta eh mun bar hadisan saboda hadisan suna nan da yawa lokaci kuma saura kaɗan to sai muka bar hadisan al ibn kathir ya ce kaga waɗannan hadisan gaba ɗaya in ka dunkula su za su baka hukuncin cewa ya halatta ka ji daɗi da matarka ka yi duk abin da kake so da matarka a lokacin da take cikin jini na haila banda saduwa kadai saduwa ne kadai ba za ka yi ba to sai malamai suka ce abin da ya fita tsantsa kuma sai matan ɗin ta rufe tsakanin cibiyanta da kuma gwiwowinta saboda kada shaidan ya rinjaye ka ka je ka sadu da ita alhali tana cikin jini na haila wanda baya halatta ka sadu da ita baya halatta to shi yasa sai malamai sai suka ce to shikenan ka dora ta dora zani tsakanin cibiyanta da kuma gwiwoyinta in ta sa zani to sauran bangarorin jikinta za ka iya ka yi amfani da shi to sai malamai sai suka ce to shikenan idan kuma aka samu kuskure mutum ya sadu da matarsa alhali tana cikin jinin haila fa to me hukuncinsa al-imam ibn kathir ya kawo wannan mas'ala yace to me hukuncinsa ya kamata a faɗi hukunci domin wani yana yi aka samu wani yana yi wanda kuma baya halatta Allah yace wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku sake ku sadu da matan nan a lokacin da suke cikin jinin haila har sai jinin ya yanke kuma ta yi wanka to yaya idan mutum ya yi fa mai hukuncinsa to sai ya ce thumma man fa'ala dhalika faqad athima al-imam ibn kathir ce idan mutum ya sadu da matarsa bayan Allah ya haramta yin haka to ya yi wa Allah babban laifi wanda ya zama wajibi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gwammace ya yi nadama ya yawaita istighfari to sai wasu malamai suka ce sai kuma ya yi kafara bayan ya yi nadama ya gwammace sannan kuma ya tuba ya yawaita istighfari sannan wasu malamai suka ce sai yayi kafara ma menene kafaran din shine yi sadaka da dinari guda daya wani hadisin kuma ya ce zai yi sadaka da dinari rabin dinari in kana son hadisin din ka duba musnad na imamu ahmad hadisi na 230 abu dawud hadisi na 266 Sunanun tirmidhi hadisi na 136 sunanun nasa'i hadisi na 282 hadisin abdullahi ibn abbas yace fil ya ya'ti imra'atahu wa hi ha'id dangane da mutumin da ya sadu da matarsa alhali tana cikin jini na haila to yayi babban laifi ya wajaba ya tuba ya yawaita istighfari sannan na biyu ya tasaddaqu bi dinar zai sadaka da dinari zai sadaka da dinari au nisfu dinar ko kuma rabin dinari dinari in ka yi shi ka kwatanta shi ko ka kimanta shi da naira dinari ɗaya dubu ɗari ɗaya dubu ɗari ɗaya rabin dinari kuma dubu hamsin to kaga gobe ba za ka sake ba za ka tuba za ka yawaita istighfari sannan za ka yi sadakan dubu ɗari ko sadakan dubu hamsin to kaga hukuncin yayi tsanani saboda haka wannan sai nuna haramcin ne a wani lafazi na tirmizi yace idza kana daman ahmara fa dinar idan jinin in ja zurne farko farkon al'adan kenan to za a bada dinari daya wanda zai mun kimanta shi da naira zai bada naira dubu dari wa idza kana daman asfar fa nisfu dinar idan kuma jinin ya fara canzawa ya kuma yana yin yelo yelo yana yana kokarin yankewa amma bai gama yankewa ba shi kuma rabin dinari ne dubu hamsin a wata riwaya na imamu ahmad ɗin ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ja'ala fil ha'idi tusabu dinaran fa in asabaha wa qad adbara damu anha wa lam tagtasil fa nisfu dinar cewa idan ya sadu da ita alhali jinin bai yanke ba to dinari ɗaya idan kuma jinin ya yanke amma ba ta yi wanka ba nan kuma rabin dinari rabin dinari zai bayar to wannan shine magana na farko na malamai magana na farko na malamai shine wannan al-imam ibn kathir yace al-qawl thani akwai magana na biyu kuma na malamai yace wa huwa sahihu yace kuma shine yafi inganci magana na biyu nan al-imam ibn kathir yace shi yafi inganci Ya ce wa huwa ƙaunar jamhur shi abin abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai. annahu la a fi dhalik cewa ba sai ya yi sadakan dinarin din ba ba sai ya yi sadakan rabin dinari ba ba sai ya yi sadakan dubu ɗari ko dubu hamsin ba a'a bal yastaghfirullah kawai ya dinga istighfari ya tuba ya gwammace ne kawai abin da zai yi ya yawaita istighfari ya tuba kar ya sake yin haka me dalilin su da suka faɗi haka suka ce li annahu lam yasihha indahum raf'u hadha alhadith suka ce wannan hadisin da muka karanta bai inganta cewa annabi ne ya faɗa cewa annabi ya faɗa a'a bai inganta ba amma ya inganta faqad ruwiya annahu mawquf amma ya inganta cewa wani daga cikin sahabbai ya faɗi haka eh wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗi wannan hukuncin cewa sai yayi sadaka da dinari daya ko rabin dinari to amma annabi ne ya faɗa a annabi bai faɗa ba to sai suka ce saboda eh, ɗaukaka hadisi ne zuwa ga annabi cewa annabi ne ya faɗa wannan bai inganta ba amma idan muka ce ɗaya daga cikin sahabbai ne ya faɗa ya ce fa huwa sahihul mawqufan cewa ɗaya daga cikin sahabbai ne ya faɗa wannan ya inganta to tunda annabi bai kawo wannan hukuncin ba to sai suka ce to bai zama wajibi kai sadaka da dinari ko rabin dinari in ka tuba ka yi nadama ka yawaita istighfari baka sake maimaitawa ba shi ma yayi yi eh, haka din kadai yayi ka tuba kaɗai kar ka sake maimaitawa to idan yi haka shi ma yayi to kasancewar lokacin fili khutba ya kusa sannan kuma ayan da take gaba ba lokacin da ya saura ba zai isa ba saboda haka ina ganin za mu tsaya a nan sai bayan magariba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah wannan shine abin da ya sauwaka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya ba mu dukkan alheri ya kare mu daga dukkan sharri Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته